assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a yau biyar watan jumadar hula jumadar saniya hijiran mutu sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa garin madina hudu, wanda ya daidai da takwas ga watan daya miladiya dubu biyu da ashirin da biyu a yi muke ci gaba da karatu a cikin littafin sunan turmisi ko jami'in turmisi har ila yau dai muna cikin littafin ahkam littafin da yake karantar da mu hukunce-hukunce na alƙalanci makon da ya gabata mun yi karatu a cikin babu ma ja za kuddatin hudu wa waka'atis siham fala a inda mai karatu hadisin Jabir bin babu al'umma, a inda manzo sallallahu alaihi wa alihi yake cewa idza waqa'atul hudud wa surrimatul qurub fala shubhat idan aka sanya iyakoki tsakanin gidanka da gidan wannan gonarka da gonar wannan hanyar kowa ta bambanta manzo sallallahu alaihi wa alihi sai ce ba magana kamu da shafa wanda ke karanta hadisin muka zo da zantukan malamai da kuma da suka samu ka haka ne muka rinjaya da cewa zahirin hadisin abin da yake hukuntawa kenan haka abin yake inda an wani sannan yi karatun ba ma ja na sharika shariku mana abokin tarayya shine ke kamu da ainihin shuba ko yi ka ce hadisin da rifi ne shi amma kuma ma'anar a tana da kyau mun yi bayani shi ma hadisin da abin da hadisin ya kusa da kuma zantukan malamai akan haka da duka muka biya sannan mun shiga cikin babu ma ja a lukutsati babin abin da ya zo game da tsuntuwa wa dalatin ibil wa da fataccen raƙumi da kuma fatattun tumaki da awaki wanda ke mun karanta hadisin zai bin khalid juhani radiyallahu anhu mun karanta hadisin muke bayani kan hadisin da abin da hadisin ya kusa a makon da ya gabata yau insha Allah za mu kura daga inda muka tsaya na yake cewa حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو بكر الحنفي أخبرنا الضحاك بن عثمان حدثني سالم أبو النضر عن مسلم بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن النقطة ان تنبئ من صلى الله عليه واله وسلم كما da فقال shi manzo sallallahu alaihi wa alihi ya ce arriha sanatan ka cigi ta ta tsawon shekara guda fa in turifat idan an samu mai ita ba adda ka mai da zuwa ga mai ita ɗin wa illa idan ko ba a samu ba fa'arif a'a ku ka kula da kalar jakar da aka sa kayan a ciki wa ifasa da kuma a kalan jikar wika'a da maɗaurinta sai ce wa adadaha da adadinta sun makula sannan sai ka ci gaba da cin wannan kayan tuntuwa da bayan shekara da fa'iza ta a sahibu ha idan mai ita ya zo fa'adda ka ba shi kayan shi قال يتو بالباب عن أبي بن كعب وعبد الله بن عمرو والجارود بن معلى وإياد بن حمار وجرير بن عبد الله رضي الله عنه بسن دون حديث وتموتون أنا وعيسى حديث زيد بن خالد حديث حسن صحيح قريب من حبوته أنا حديث قريب جوانا بس كامل كرنت وتموتون شيء ما كنت نيجي بعد قال أحمد بن حنبل imamu ahmad bin hanbal rahimahullahu ta'ala ya ce asabu shay'in bin hadal ba hadal hadis mafi ingancin abu a cikin wannan bani shi ne wannan hadis ya anhu min gairu wajhi an roto hadisin nan daga wajen manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba fuska ai ba yace wal amal ala hadha inda ba'd ahli ilm ana aiki akan wannan hadisin a wajen wasu daga cikin ma'abuta ilmi an bai wannan ko wajen wasu daga cikin ma'abuta ilmi min ashabin nabi daga sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam da masu su wa rakhasu suka yi rangwame fil lubbati game da tsuntuwa iza a sanatan idan mutum ya cigita ta tsawon shekara guda kwallon ya jirman ya arewa bai ga wanda ya ce na shi ba ne an yanta bai ya amfani da wanda tsuntuwa ne wa ƙaunar shafi wa ahmad wa isa wannan shi ne zancensu ah, in ba abin ta ba makon da ya gabata mun karanto hadisi na shi ɗin dai zai bin halin aljuhani radiyallahu manzo Allah ya magana a akan an tambayi manzo Allah game da zuntuwa manzo Allah ta arifa sanata summa arifi ka'a wa wi'a'a wa ifasa sanata summa tarfiqa a ko summa tarfiqa in ka so bayan shekara guda kana iya cinye kayan kana iya amfani da shi haka manzo Allah ce sai ce in ja a rabbuha idan mai ita ya zo bayan shekara gudan ba shi kayan shi wani muke magana akan wannan abin manzo Allah ba zalatul ghanam bataccen tumaki da awaki ba manzo Allah ta iya raka aure na hakika aure sai aka ji manzo Allah fa zalatul ibn bataccen raƙumi ba sai mai wayan yake cewa فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجهته manzo Allah ya fushi har kuma tin shi yayi ja wajahu fuskar manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam sai manzo ce malaka wala me wanka da rafi ma hanza'u wa siqa'u hatta yalqa rabba muke bayani hikmar haka ko a karatun mu da gaba wannan ruwaya har ila yau dai daga Zaid bin Khalid al cewa an tambayi manzan Allah game da tuntuwa sai ce a rifha sanata ka ciki ta tsawon shekara ba fa ini turibat idan an samu mai ita ba ɗaya ka ba shi kayan shi wa illa in ko ba a samu ba ba a ardu a a wa fasa wa ka'a wa adadin ne a ba ba a wancan waya sai sun ma kullaha sannan sai ka wancan mutum fastan ha sai ce faɗi za ja a sahin wa faɗa in mai ita ya zo kamar da daga shi amma a wancan waya ba ce in mai ta ya zo da mashi aka ce ita ko a bambancin wayan da shi sa'in mutum da ke cewa wannan sai hasan ne sai amma garimu min hazar zai ta wannan fuska da ya to akan wannan shi ne shine imam turmizi rahmatullahi alayhi ya koro mana mas'abun mami akan wannan qadiya mazman farko da imamu turmus ya kawo shine ana aiki akan wannan hadisi a wajen wasu daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ma wasu su cewa su sun yi mai fil luqati game da tsuntuwa idza arrafa sanatan idan mutum ya ciki ta wannan abin da zaɓon shekara guda wallam yadman ya arifa bai ga mai ita ba sai suka ce an yin tafi biha ya amfani da shi wa qul shafi wa ahmad wa isa an bai jannan wannan shine zancen su daga bayan shekara guda za ka yi amfani da shi abin da kanta kuma ka manta makon da ya gabata mun yi bayanin cewa tsuntuwar da aka amince a cikin ta in na ne in ba tumaki da awaki ba ba kuma rakumi ba abin da yake ausadun nas matsakaita daga cikin mutane zuciyarsu da idanuwansu suna ta'allaki da wannan amma abin da ke ƙasa da wannan ba su an ciki ta wannan ne idan ya kai wannan matsayi karfe amfani idan yi amfani da shi kafin shekara ka cika ka aikata haram wani haƙi ma ka gani in ka ci abu da yake da wannan mataki din ba a yadda kai amfani da shi ba sai bayan shekara za ka yi ta tigitawa kana ba da sunar wajen amintattun mutane in an game shi ya zo ya amsa inda aka samu sabani ne bayan shekara guda ka ta shekara ta ce yau ka samu abin biyar watan jumada asali hijira 1440 sai kuma biyar watan jumada saniya hijira 1444 to a wannan lokaci da ar shida ga wata za ka iya fara kai a wannan shekara wannan shi da fahimtar wa'annan malamai wasu daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam da kuma wa'annan imamu shafi imamu ahmad sannan imamu isa bin rahuya domin hujjan wa'annan malamai su sun kama hujja da gaban hadis ɗin wancan hadisin farko na zai bin khala al juhar manzan Allah ya ce idan mai shi ya zo ka ba shi in bai zo ba manzan Allah ya ce fastan fi biha ka kashi a wannan wayan kuma sai su ce ba kulha ya ce haka manzan Allah ya ce wata wayan kuma wa illa in mai shi bai zo ba fastan fi ka ji daɗi da wani tuntun da kai iya ɗauka wannan magana abin jannan ko da wannan shi ne hujjansu al'imam al-habis ibn hadar da ya tuntun bani yake maganin cewa waɗannan gabbai na hadisin nan fastamfi biha ha fastan tibiya Da abin da ya kama da wannan duka waɗannan gabbar suna nuni akan cewa annal muttaqi mutumin da ya fahimci abu ya juzu da waɗanda ya tasarrafa fi ya halatta ya sarrafi a cikin wannan abin da ya tsinta ba a da sanatin bayan shekara ba zai yi sarrafi da shi bayan shekara ba ganiyan kyan alfaƙiyar talaka ne ko mai kuɗi ne shi zai yi sarrafi a cikin wannan zai yi amfani da shi an bai wannan ko me yasa ibn hazm yake magana cewa yani yan kana au faqir suka ce hazin suka ce hazin lafs wannan lafs ne yadullu ala anna al-multaqa yatasarrafu fiha ko fi luqma ba'da sanati kama sha yani yan kana au faqir ya kawo yani yan kana au faqir talaka ne shi kuma kudi shi dan zan tuka imamu abu hanifa rahmatullahi alaihi shi yana ganin cewa in kana ganiya kwalita sadabiya ya sadaka da ta in mai kudi ne shi ya wadatu daga wannan abin da ya ɗinta an ce mai kudi ba a magana mai kudi irin manyan kudin da ba a kawo da daga wannan wannan abin da kaɗanta ɗin nan ya sadaka shi da manzo Allah ce iza ja a sahibuha in mai ita ga bayan sanad nan fa adda haƙi sai abu hanifa yake cewa shi yuhayyaru sahi ba ba a zaja in ya zo ke za a ba shi zaɓi bayan kamin sadaka to na yi sadaka da inda na tantana lalle na tantana bayan shekara guda ba ka zo ba ban ganka ba na yi sadaka da shi ka amince da wannan sadakar ko ko baka amince ba in biya ka sadakar ta totawa kamar za a haka nan haka nan imam abu hanifa rahmatullahi alaihi ya zo da wani ko dai ya amince ya zartar da wannan abin da aka yi ko kuma ya zanto ba haka amma nan ko wannan da ɗauke sannan kuma wasu daga cikin malamai na mazan hannabiya su kuma sun tafi akan cewa ba zai ce ba da niyan kana an faɗi a gani niyan in ce bai ci shi abu wanda ce in mawada ce bai ci ba yi sadaka da shi in ne shi ya zo ya ba shi zaɓi in ya so ya zartar da wannan sadakar larin ya kuma wajen shi in bai su ba ka biya shi sadakar da kuma abin da ke da man wajen sai aka yi itirari da abu halifa hamdulillah da shi a nan wajen ka ɗauki kuɗi ka yi sadaka shi a niwa kuɗi ba a san wancin mai kuɗin ba na asali zai zartar ko ba zai zartar ba wajen yanzu ba a san a cikin gudawa yi sadaka shi ne sai ya zo an nimiyar da shi sannan kuma zai yadda in bai yadda ba a lokacin da kai za ka yi ne sadaka ta ka ce yanzu har yi abin da ka ba da shi zuwa sadaka ba wani ne masu rufin kwamma don sadaka ta kawo ilan niyya tana bukacin niyya a ba ka dogon dukiya na ka ce kamun sadaka ba ba bukatar niyya gare A aka zo da wani wasu kuma daga cikin malami na allah hanabiya suka ce iza kana da niyya in ci ne shi la ta sarrafa fiha ba a da sarci ba zai ta sarfi a ciki ba illa an yi azan lagu al'ima sai ba idan imam suna magana al'imam shi ne al'imama al'usu kamar shugaban ƙasa ko gwamna ko wajen shi kuma al'adi ke ko don daga cikin hukuma ya baka izin to yanzu shekara ta cika je kai amfani da shi je ka amfani da shi daga idan imami ya ba ka an izini to na a lokaci ya halatta to sun dogara da kissa ta ainihin ubay bin ka radiyallahu anhu da ya tsinci abu bayan shekara guda masu Allah ya ce je a same shi suka ce matsala ba shi ce sai to eh in wannan izinin ne ai duk hadisai ruwaya da suka zo manzon Allah ya ba da izini wanda yake na ainihin asabi wallahi waɗanda suke tare da shi da marasa su zo na ke muke na dan manzan Allah ya ce idan shekara ta cika mai shi bai zo ba manzan Allah ce fastan fiqha fa kul ha fastan tibiha ba ake magana kenan wannan ya intuwa daga suka ce al'ibra bi umumin lafs la bi khususi sabab wancan mutum da ke manzan Allah ja a rajul a cikin kunce da makarta kun ne gabata zaid bin khalid juhani yace anna rajulan sa'alan nabi ya tambaye manzan Allah ko ai hukunci ya dai zan kunshi akan shi amma kuma lafazin ya gama kowa da ya cutuwa na da ka hukuncin baya ɗaya ake don shi ya tambaya da ka har mu da muka zo baya ake wani aka suke magana sun tsuntuwa ba ta da ta'alluki da imani wajen ta ba sai ka ji imam ba sai ka ji kotu ba sai dai in kuɗin na da yawa irin halin da kake ciki a yanzu za a yi zargin ka wani sai ka samu hukuma da gaya musu da abin ake ciki amma haka nan babu akan su kai ta ciki ta inda kake tunanin za a gami shi in an game shi a bashi gane shi in ba a shi bayan shekara guda manzan Allah ya ce ki amfani da kayan kana kai ba ka ba buƙatar wani izini na wani imami ko wani gwamnati ko wani shugaban kasa duka ba buƙatar wannan abu sai dai wannan abu da kawo yana iya wa a ce ina kasa a zarge ka da abin da ya kamata kuma wani ana kudu ba zai zuna gida wajen kuma sai ka ne kasa a cikin banki ga magana efcc ne ko za a ga kudin da ya aka shiga an bai tantar wannan adiyar ke wannan ita ce masu ba ta ainihin farko ta mara su kuma wancan sabon manzo sosai da imamu shafi amina hamdu isa mun faɗi madogara su wa'annan gaɓoɓin na hadisi fastan bibbiha kulha fastan cifi haka masu allah ce wannan su ne gaɓa da suka ɗauka mazba ta biyu kuma wa qala ba'd ahli ilmi wasu daga cikin ma'abuta ilimi suka ce min ashabin nabi daga sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam wa gairihim da sun su yu'arrifa sanatan ya ciki ta ta shekara fa in ja ja'a sahibuha in me wannan kyautan ya zo a shi kayan shi wa illa in ko bai zo ba ta saddaka biha yi sadaka da ce wannan kuma wa qawlu sufyan as-sauri shine zancen sufyan sauri wa abdullahi bin mubarak huwa qawlu ahli kufa shine zancen mutane kufa abu hanifa da ko mun kawo a akan shi an bai wannan ko haka yi su idan ya kai shekara guda a cikin to a nan an ba ka dama kai tasarrufi shi amma ba tasarrufi kai ka ci kai sadaka shi mun ka ci wannan shi ne fahimta su kiyanar sauri kan mubarak da mutanen kuma suna abu hanifa da ɗalibai shi da mabiya mai shi na dago da su hujjarsu da suka kama hujja a kai shi ne hadis iya bin imari radiyallahu anhu inda alkuwar take cewa wa illam yaji wa illam ya ce in me kyau abu mai bi wanda ya da kayan bai zo ba har tsawon shekara guda har tsawon shekara guda sun tafi kuma malum lahi yuti mai sha dukiyar Allah ce shi kuma Allah nan yana ba wanda ya so wanda ke wannan hadisin Imam bin Hanbal ya bari shi a cikin musulman bin Majah shi ma a cikin Sunan ya shi wannan shi ne su an bai tsarin ko cewa lallai in ya kai shekara ba za ka ci in kai gani mawadaci in kai mawadaci za ka sadaka za ka yi shi saboda allah ya ta'ala ya ce hadisun allah na cewa wuce hadisun mai kawo na an iyar da himari wani kan wani kada shi ibn majah cewa in lam ji ka ruwa malul lahi ci bai sha dukiyar allah ne wanda allah yake ba wanda ya so an bai wannan wannan shine hujjar su da ta to me ya wajen hujjar nasu da suka ayin dauka shi imam shaukani rahmatullahi alaihi wa sallam yake cewa wajahin da nan malami suka dauka an yi idakan dukiyar zuwa ga Allah ita ko dukiyar Allah ba a ba kuwa sai talaka kamar zakka talaka ake mawadaci da hanyar cikin shi manzo na cewa la ta hillu a zakake min ganiyin illa da hamsa mawadaci bai cin zakka sai mawadata guda biyar su ma suna cin zakkan bane kai tsaye suna cin mubasha suna cin zakka da gairu mubasha an bai zuwa ko suna cin zakkan ne ga aka ɗauka aka ba talaka zakka sai ɗauka ba mai kuɗi a ya ci zaka ba min gairu ba min gairu ba shi kyauta aka bashi huwa li faqirin sadaqa wa huwa lahu hadiyatu haka ne ko a ba mu da fuska da dai wuraren da aka ambata za a ba su da hakan nan mai kuɗi sadaka ba na shi zakka ba na shi tsuntuwa ma bayan shekara guda baya ciki huwa malin lahi mutum ya sha dukiyar Allah ne wanda Allah ɗin yake ba wanda ya so ta da kasa an ida zuwa ga Allah la ya su akula illa da mai iska duk sai wanda ya cancanci ta a ba masa rai shi za a ɗauka ba shi za a ɗauka a ba wannan abu haka da za a ɗauka to jamu sai suke cewa da sauri yi mubarak da abu hanifa rahmatullahi alaihi suna cewa ya halatta ta ne ƙaidun zahirin hadisa a yi kawo bayan shekara wani amfani da kayan ji daɗi da shi ci kayan ka in kana su mai kuɗi ne mutumin ko kuwa talaka ne saboda abin da manzan Allah ga kawo kwastamci da kulla kwastamci da haka manzan Allah haka zai na kawai sai suke magana cewa in ya zanto dan an da zuwa ga Allah talaka za a ba duk dukiya dukiya Allah ce mai kuɗi ma Allah ta'ala ya umarce shi a cikin dukiyar da Allah ya ba shi ya ba talaka to inda kuma ba a ba mai kudi dukiya ko ba zai ci wannan dukiyar wannan dukiyar ba zai ci ba na tsuntuwa ɗan bayan shekara guda Allah ta'ala ba zai ba shi dukiya ba in yau da sa kyale shi ka ara mashi kyale shi kai suka ce irin wannan cikin ƙwa'ani mai girma inda Allah ta'ala ta wa'atuhum min malin lahi wa a tuhu ku ba su min malin lahi daga cikin dukiya Allah allazi ataka wanda Allah ya ba ku ku ba su daga ciki aga dukiyar da Allah ta ba mai kudi dukiyar waye to ya nasa kenan wannan dukiyar da ce dukiyar an idan zuwa ga Allah ya hafe ci amma su bai dace dukiyar Allah kala ka zai bai dace ci wa atuhum min malin lahi da bai ata ku ba su daga cikin dukiyar Allah da Allah ya ba ku ita a ga shi ba wannan tattauna ai dukiya Allah ce Allah ya baka ka kun tayin a hannunka in har an ce bayan shekara guda banda mai kuɗi a ciki to shi ma wannan dukiyar da Allah ta kuntuwa ba an ji ba dukiyar Allah da zaka da duk dukiyar da ka mallaka kai mai kuɗi ne ba naka ba karkaci ka ba ka da kawai da kake da an ce malam lahi in wannan idaba ce da ka duk dukiya da Allah ce ana ka zuwa ga Allah an bai tunan ku ana kuma da Allah ne haka nan zahirin zance zancen da ya birin jaye shi ne mazbanci talakari kun fi a kan shi ziki gara ma kai amfani da shi dokar sadaka mun kawo itar da sadaka a go don su ma sun ce idan ya zo mai kayan mai kudin sai an tambaye shi zaɓi gaskiya na alkayan shekara guda ta ci gaban kanka ne amfani da hadisin manzo Allah ne sarrafi da dukiyar sadaka shi ka yi da sadaka haka yanzu don da kai sadaka fa ba mai din ba san tawaye daga cikin kubi ba ba a san sadaka tawaye a cikin kubi ba ba sani haka da yanzu za ka mutu bai zo ba ko mutumin ya mutu har ka mutu bai zo ba to aka sadakar tawaye a cikin kubi sadakan ta wani don an ce in yanzu sai ya da tukuna a nan ne zai yi niyya na yadda ta yi sadaka da nata idan kuma mai daba kai kuma a nan ne za ka yi yin yanzu sadakan ta wuce kai ga kudin ka kawo shi ke ai gara ka cika yan in zo ka bashi ko kuma in ma za ka yi sadaka ma ka yi sadaka da niyyar da an ce za ka yi tasarrufi da shi ana cewa annal multaka ita tasarrafu fil lu'bati ba da sanati makafi kai ba sha mutumin da ya tsinci abu zai iya tasarrufi a cikin wannan abin da ya tsinta bayan shekara guda yin da ya so ko dai sadaka da ita kai kanka za ka sadaka ba shi ko muka ci ya zo ka biya shi ta dai duk in ma sadakan kai in ma cin kai in ya zo bayan shekara ko shekara za ka biya shi shi don ba na ka ba an dai baka dama ne ka amfani da shi amma kafin shekara guda ana ka amfani da shi ma bayan shekara guda za ka iya amfani da shi kuma idan ka ba da shi in kyau za ka ba shi a shi a gara ka ci in ma sadaka ne ka wa kanka sadaka ba shi in eh, gaskiya na yi sadaka da ta ko ci ga da shi ba gani ma a ba da zaɓi ko a tambaye shi an bambanci nan ko ba bukata kawai ka yi sarrafi da shi an baka da maka ba da maka ka a ganin manzan Allah da yake magana kai kai zaka abar ba a ce shi mutum ba a ce kowa mutum amfani da shi ba ya ce ba fastan fastam cibiya fastan biki ha haka masu Allah ce kai mu za ta ba shi mutum mutum an bai jona ku to shi ne wannan zancen shi ne zance mafi rinjaye akan wannan gaba ko sai abu na gaba wa ƙwarar shafi'i imamu shafi'i rahmatullahi alaihi yana cewa yantafi biya zai yi amfani da ita wa in kana ganiyan ko ba da wadace kuma shi zahirin na ko sai ki cewa li'anna ubayi bin ka domin ubayi bin ka radiyallahu anhu saba ala ahli rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam surratun biha min atbiha ya samu wata jaka a cikin jaka ɗin akwai dinari ɗari kamar wannan sallahu alaihi wa alihi manzan Allah sai murce shi an yi arifa je ya ciki ta ta mayan tafi biha sannan kuma ya amfani da ita bayan shekara guda ke shi na kuma kana ubayi kasir ba yana da yawan dukiya mimma a ashabu rasul yana daga cikin mafi masu wadata daga cikin sabon mutum yana daga cikin masu wadata daga cikin sabon mutum sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan an bai tona ko wanda ke anan gaba za mu karfi karɓi hadisi ubayyi wanda imam mutum ya fitar da shi shi ma kai ko ga yana da mun ne shi ba wata laka bane shi za mu yana da hadisi aga hujja ta an gama hujja misali ne ko ga shi da yawan dukiya kuma matsala ce je ga san shi bayan shekara ba wannan shi ne hujja ka imamu shafi da ya kafa hujja akan wannan an bai tunan nan ko aka yi kawo amma kuma wannan hadisi na ubayyadin bini ka'ab da yake da yawan dukiya masu wancan fahimta sun itiradi da hadisin abu talhata da ya zo a cikin buhari muslim a inda shi ma ya tsuntuwa kuma an san abu talhata ya rufe ko mutumin musulmi ne mai kuɗi ne shi da ya tsinci kayan bayan shekara guda aka ci istasharar nan ya nemi sharar manzo ba ku sun fi a kan sadaka da wannan kuɗin da ya tsinta sai masu ta alha fi kare a sanya ta a cikin talakawa na mutanen ka an bai jona ko ya ce gashi sadaka ne ya su kaka la'amuya in ma sadaka ka kuma shi ɗala'a ne a ga asan isa wani akwai ta ubai bin ha masu ala ce amfani shi bayan yin kuke. shi kuma wannan abu da shi ma mai kuɗi ne shi bayan shekara ta cika sai ne manzan allah sadaka ne da dukiya sai manzan ta sanya ta da talakawa na danginka a ba su sadaka nan da yi yana cikin sarrafi ai ɗanin da aka kawo cewa annal multaqa ya ta sarrafi lokaci ba ana sadaka kai ba ko ya ce ko sadaka amma a ce ya wa mai kudin sadaka a wani ba zai yi kawai kanka sadaka kai da kanka ko ne ka ce ko ka sadaka da shi dina kai da shi yi amintar da ku duk kai yayi to shi nan da ibn ka'ab ya zaɓa ya amfani da shi shi kuma abu dala ya zaɓa ya sadaka duk ya amfani ba su tamti jin daɗi da shi ko sadaka ya yi daɗi ya amlara a Allah in ma ce jin daɗi da shi duk ya samu wannan duka dama ba lallai bane sai ka ɗauka ka ci a bakin ka an ce za ka yi tasarrufin dukiya in yadda ka so an fahimci magana haka an miki donin idrar zan kawo ke na akai shi an bin tunan ko sai yake cewa imamu sha ya ci gaba da cewa fa amara bin nabi sallallahu alaihi wasallam Allah sai umarci ubay bin ka'ab an yi akula ya ci ake magana ce wannan shi ne dalili an ya halatta ga mawadaci ya yi amfani da tuntuwar shi in ya bayan shekara an bai tunan ko kamar da muka kawo da baya sai suka kawo itara da ila da abu hanifa suka ce wannan abin innama jaza ubay al-akl min al-lughati li iznin nabi dan manzo Allah ba shi zai lazimi to daga idan mai kuɗi zai iya ci amma in imami ya ba shi hadisi cikin manzo labarin izini dika arwayu sun bukata ai ya ba shi izini dika ana ce al'ibra. بإموم اللبس labas بخصوص bi لكن مثلا salaf maka mun kula da gabar izini لكن shari'a shari'a إذن wannan شريعة baka sai mu idan kana kasa wannan kuna da yawan gaske shekara ta shiga ba a gami shi to kuma sau ɓace na zaba da ba bayan da ne sai ka bar shi kuma ka nemi ta hanya da Allah ta'ala Allah ta'ala ya hore maka wannan dukiya amma mutum nan ko sai ka tafa lau kana tun rubdatu in ji dai imam shafi da a ce ita wannan tsuntuwa din lamta hilla ba ta ainihin halatta illa liman ta hillu da sai ga wanda cin sadaka da zakka take halatta gare shi lamta hilla da ali ba za ma ta halatta ga sayyidina ali ba bin abi talib radiyallahu anhu haka kan ta yake ce ta ce da anna aliya bin abi talib asaba dinari ya samu dinari ya inci dinari ala ahad rasulullah a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam fa sai man sai da ciki ta wannan dinarin shi wallam ya tuma an ci an bai jannan ko me yasa kama gansa da Ali a wajen ba ne ibn Sina Ali me yasa yace wa kana al-wilayatu kullul musal bi hatta ka ila sun al-bayt an bai jannan ko bi hatta bisa kuma al-bayt zan ya ce ci kaga anan tsintuwa din ba sadaka ba ce ta abu kai da ka ya kuma gare kai ko ni ka ci ko ka sadaka da shi ko ka ba wani kyauta diyan da ka yi inda ci wannan malin lahi ne yuti da sha mutum duki Allah sadaka da shi ake yi musulun da ya ce ce talaka da shi sai na Allah kuɗi da shi dama kuma sun ce mai kuɗi ba zai ci ba talaka zai ci dan shi ya halatta ci sadaka ali ba shi an ce ci shi a ga annabi bai kamata sai na Allah bai ci ne ba ce da har manzo Allah ya ba mutum na Allah umarni ya ci ga kenan tsuntuwa ba sadaka ba ce wanda ya tsinta bayan shekara guda zai sarrafa ta yadda ke ko dai ya da ta sadaka ko shi ya ci da kan shi ko ba wani kyauta duk yadda wannan haƙƙin shi zai hana an bai ko wannan dalili da akan cewa mawadaci zai iya amfani da tsuntuwa babu laifi akan wannan abiyar sannan ci da cewa wa an rahasa ba a ahal ilim wasu daga cikin ma'abuta ilimi kuma sun yi rangwamen izakatin lokutan yasira in tsintuwa in kaɗanci an yanta ɗanha yi amfani da shi wulahin arifa ba sai ya ciki ta ta ba wanda ke makon da ya gabata shi ma mun zo da wannan da ya zo a cikin hadis anas bin malik radiyallahu anhu sanan bukhari da muslim inda anas yake cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam marra bi tamratin manzan Allah ya wuce wani dabino ɗari aka hannu ya da shakkan ya da ya uku haka da biyu ƙanana ne ba su ne sai manzan Allah ya ke cewa laula an ni a hafa an da kone mini sadaka la'akantuwa ko la'akastuwa da ba da ina jin tsoron dabinan nan ya faɗo ne daga cikin buhu na zarka ba dan ɗaukar ci wanda sai ke mutuwa ke tsintuwa wanda ke attara wanda yake ausa'un nas idan shi bai koma zuwa ga kuma zuciyar shi ba ta gida da don ya yadda shi in ka tsinta ba sai ka cika cika da kodi amma in ya zuwa ba shi kare yana bukata nan an baka dama da zai kai shekara ba sai ka ciki ta sannan kuma wannan abin da ke alasiyar suka ce lafazin da ke annis ya danganta tsakanin wuri zuwa wuri mutane zuwa wuri kamar ƙanƙanin abu a cikin ajin yara yan rauna me yi ƙaƙana yi da kuma irin biskit din nan wadda ke ƙananan ƙananan ne da ya ba haɗu shi ne ƙaƙani amma da kan biskit da ta naira biyar din nan a babban da ƙaƙani shi agwanin sai an jikta a ɗauko a ba malin amin tuwan nan ko sai an duba wannan sannan ba abin da ke tafi idan kai cin maguzawa da cikin riga a bambanci yanayin wadannan wajen ko ila abin da yake a cikin gas stadium ne kamar naira ɗari biyu tafi ne shi ila ba za akwai tsada gaskiya wannan akan duba bi a wuce suka ce wannan ya sir din shari'a ba ta tare da shi dan ba suna cewa kullu ma ta fi shar walam tuhaddidhu fa marju ila al-kufr duk abin da zuwa cikin shari'a shari'a ba ta tare da shi ba to ana kuma zuwa ga al'adar mutane bisa kuma zuwa ga yanayin wadatar mutane me ne ta bi su shi ake duba an mai tsanin shi ake duba a da ai kudi ne ko a sai kawo shi misali a ta wannan jakan biskit da kudi ce amma ɗaya ɗan fita ba a zama ya wuce bai ci ne ya yawo da zuwa sun da yawa a wannan in ka ɗauka za ka iya cin kayan a cikin kayan musamman ya zo da shi a hannu ya ce abu na faɗi ya ga ya ta ba da kare ya ci ya kuli ke ga shi kana shi da hannu ko amma da zai dawo din ya ce a biya shi dole sai an biya shi ciki ta wani aka hana kai in ya sayar da ku an ciki ta wani aka hana Ba baka dama sai ka ciki ta ba wani an hana bai an ce ba sai ka ciki ta kana iya amfani shi amma ba da kai an bar shi ne shi ne za ka ba shi kayan shi ba ka ci gudu zuwa an gane bambancin maganar ko ba ka suka zo da shi wannan kuma a wasu ya cika ba aka ce mai arifa ba buƙatar ya ciki ta wannan shi ma haka yake wa ba a dubu suka ce idza kana bil mar in bai kai dinari ba yu'arrifa zai ciki ta shi kadara juma'a ce kamar kwatankwacin juma'a da mako guda ke an bai tana ko in bai kai dinari haka sai na ali dinari matsalar ce ce a ga kafin da shi ba suka ce idan bai kai dinari za ka na duna dinari sai ce abin a ƙadar tuma ba ma ku in mai shi ya zo ka ba shi kayan shi in mai zo ba ka ci an bai tunan ma nassin da ya zo da ya yi ta hadidi akan wannan mako guda din bai ainihin tabbata da ibi shi suna ce manin tattalin ya siratan hablan kana audil mutumin da ya tuntuwa. ya kaɗan barewa igiya ce ko kuwa dinari ne guda ko abin da ya kama da wannan suka ci bali ta salata ya ciki tashi kwana uku suka in kana ko a zarika in ya fi wa'in na wani ambata sai ya ciki ta shekara guda sama da haka amma hadisun bai tabbata ba bai ani inganta ba dakanin nan ba ka hadisi ya ce hablan kara au dinara wannan ya siyar din ba a tare da shi ba shirya da haka yana kuma ba al'adar mutane wadatar mutane abin jona ko kamar abin da yake isiyar a nan in ka shiga cikin jiyar an gashi abin da yake rigan tsoka a nan daga cikin ausa a nasa a cikin mana don kai jiyar shi ne sun ila a su ko kallon shi ba sa yi su a ga dole sai an ba bangaren ta a iyakance ba shi tare ne da ka yana ya danganta tsakanin wuri zuwa inda muke bayani ke ko wannan da shi ne takaice akan wannan hadisin da kake sai ce haddasana al-hasan bin ali al-khallal haddasana abdullah bin numair wa yazid bin harun an sufyan as-sauri an salmat bin Buhaini an suwaid bin ghaflata qala kharajtu ma'a zaid bin suhan nanta tare da zaid bin suhan wa salman bin rabi'ata wajadtu sauda na tsinci bulala ƙarar ibn numayr fi hadisi bal taqaltu sawta na tsinci bulala fa akhastuhu na dauki bulala amma jannan ko ala suka ci da au farta fa kuntu la adab ba zan bari ba ta akulu ba. za ku kasu ci da la akhuzannahu wallahi zan dauki la astamti annabihi zan ji daɗi da shi fahimtu ala ubay na zo ta ubay bin ka'ab wasu altar tambaye shi an zani game da wannan wa haddastuhu al na ba shi labarin zaton ne a ala ce a hasanta ka kyauta wajattu ala qadar rasulullah na samu a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam surrata biya min al dinari ɗari a cikin ta qala a ataitu biya na ɗauko wannan jakar na zo da ita wajen manzo sallallahu alaihi wasallam qala ne ce arribha hawlan je ka ciki ta wannan jakan kudin shekara guda fa arrabtuha na ciki ta hawlan shekara guda amma a tudu man ya arifa ban ga mai ita ba sun ma ataitu biya na dawa manzo Allah da jakan fa qala yace arribha hawlan akhar fa arrabtuha sun ma ataitu biya fa qala ce arribha hawlan akhar dan arda ciki ta ƙwale ce a hasi iddata eh, ka irga adadin da yake ciki wai a'a da jakar wa yi ka'a da maɗauranta ba in ja ɗalibu ha in mai ita ya zo baraka da iddata ya baka labari da adadin kuɗin wai a'a da jakar wa yi ka'a da igida ka ɗori ba a haɗi ne ka ba shi kashi wa illa in bai zo ba fastamci ne a cikin kuma gashi mawadaci ne kudin ka bayyana da haka ne shi amma suka ce shekara uku na ciki ta amma sauran bayan shekara ba wasu ce idan kudin na da yawa ɗaya <laughs> na da yawa a yi shekara mai irin wannan kudi bai nema ba to lalle akwai mara da ka kaso mutum yawa kar ka yi amfani da shi ka ciki ta tsawon kudin ne shekaru kudin in ya zo ka ba shi in bayan shekaru kudin ne ta yi masu jawa shekaru kudin kawai da zai ci kayan yawancin hadisan sun fi yawa kusa ta shekara guda sama da wannan hadisin da ya ce a wannan shekara hudu haka ya zo shi wannan shi zai bin suha da ya ce ya ta shi da an salma bin rabi'a sai ce ya samu ainihin bulala a ga bulala littafi sai ya ɗauka ya tsanta sai ibn numayir yake ce mishi me yasa ka ɗauka ajiye bulalan ne shi ne ke shi da'awa mana al'i al'i kai watsi da gwanin yadda ita ajiye bulalan ka ɗauka sai ya ce a ba zan bari ba za ku wasu don bulalan yanar da fata ne ko mubaha din nau'i na abin da dabbobi suke ci zai kamar haka ci kamar nama misali ke da haka yace shi bizuri za ku ka so su cinye ba har ma ya rantsu shi la akhuzanna wallahi zan dauka wal astamti annabi wallahi ba zai amfani da shi Ya ce da ciki ta ba so da mun ta bi mun kima da kake sai ya mutaka da yanzu ya samu ɗan ubai bin ka'a sai ubai bin ka'a ya ce wallahi ka kyautata ta yi daidai sai ba shi ƙasa shi ma shi ma ga abin da ya gare shi ba shi dukiyar shi na da ɗan jakaci da kuɗi jakaci ta kira dinari a kunna da yawa an gama abin da Allah ce kalisa kuɗin da ya ci da kalan jakar da igiyar da aka ɗaura jakar in yi maka bayani ka shiga shi na maka da kanta duk abin da fita zahirin abu a goyi abu zahiri za ka bi da kalle shi don ko kayan shi ne abin da ke koyi ba lalabe sai zahirar abu indiya dai kudin ka ne kasan wanda yake ciki dubu ɗari ka jakar da kasa kudin ka bakacin koja ka igiyar jakar in ɗora ta aka yi ka san igiyar ka faɗa da kayan da abu da kayan kai wanda ke mi da wannan amma wanda da ya shuɗe ko wasu na gaima wasu ya kawo shi mi bayani da ko ba buƙatar shi in mutum wanda ke da ne amintacce ba sai ya kawo shi da kayan ko وسيم سألك إن شاء الله سيم تشكل باب في الوقت على رحم أمر النزوع عليكم السلام ورحمة الله Eh. zakka زكاتي magana shi magana zakka da ka tuntuwa ba sadaka ba shi aga ayyana tsoron da manzo Allah ya ji shi ne yana yawa daga cikin dabinan zakan da aka anzo kafin a zuwa aji arba talakawa sai ɗaya faɗo a cikin buɗe shi manzo Allah yake yi da ka tuntuwa ba sadaka ba mutum ne ke yadda kuɗin shi ko yake yadda kayan shi kuma shi ba da sadaka ne yake ba shi ba a ruwan mushi kuma ya dace suna ganin ya dace ma a lokacin da ake an so zarta na kayan amfanin gona da su da biyu ila ya faɗo a cikin gonne wanda ke kai ɗauka ga an shi zarta shi ana kashe imamu annan alwara tsantsini da nisancin abin da halitta shi bayyana ba haramta shi bayyana ba yana cikin shi bawa da amin jona ya yi kama da halal yana yawon ɗin jomar eh, ba zakan ba ne yana yawon zakka ne dan a lokacin a san zakka ne abin ya faɗi kalin da ku alaikum salam alam misalin mutum ya ta kudi haka hmm. masu nauyi to sai ya sa ya ci gaba da juya kuma yana tambaya hmm. amma yana juya su yana magana cewa mutumin da ya inci kudi masu nauyi sai ya sa yana juya su a ya kasar kwanye ba a daga fiya kakka komai da kuɗin ka ajiye su sai bayan shekara ba daga in ka jula ka saba hadisi ka yi tasarrufi a cikin duki da ba taka ba kan jannan kudi da take an ce ba a dake tasarrufi da shi wasu bayan shekara ba haka ba za ka sa ka aji kudi a shi ni bayan makon da ya ka nuku makon da ya yi bayan cewa abin da ke kamar kwando na tumatir kwando na albasa kwando ko kwariya ta doya suna lalacewa to wani ko dai ka ci ko ka sai da ka ajiye kuɗin kuma na ciki ta don za su lalace ni bayan makon da wani ko bayan shekara hmm. misali bai shi bai zo ba hmm. na ci gaba da juyawa idan ya zo har da zan ba shi riba eh yana magana cewa bayan shekara guda sai mai shi bai zo ba sai ka da juyawa in ya zo ya dawo za ka ba shi hadari ba a ribar naka kuma kudin za ka ba shi a ribar naka in kudin masu dirbi za ka ba shi da sai ka biya ka yana maganin cewa bayan shekara guda da ya samu kudin mai shi bai zo ba sai yana juya shi na kasuwanci shi sai mai shi ya zo zai ba shi hada riba ne aka ci banda riba sai shi kawai za ka bada banda riba ka gani? alaikum salam Mm-hmm.

alaikum salam ni Allah ba ku dan ciki ta da zaka yi da zaka samu in shekara ta cika ci zaka amma in zaka ba shi kai shi a gurin zaka ta ma zaka in bai zo ba an ka ba shi a cikin kai ai mutum shi ma a kai in ka fito kotun Allah da Allah zuba. baka ciki ta ka ajiye ka rika amana ka ba bai zo ba ya kana dukiya din ya zama ka shi ya kuma kan bashi nan wata da duk da wani a cikin da ajiya ne da kuma Allah ta tabbata shi ne kanka ai kuka da sadaka da kuma suka ce sadaka shi sadaka ta tsaya ne akan yadda mutum haka da ka bi ta din ba ta kauce ba ta shi ina ma ban sadaka misali ne ai sadaka ba zuwa ba sadaka shi ce in za ka yi ma gara ba ka sadaka ne ba mutum daga in yi zo an ce zama ta sadaka to dai na samu amma na maka sadaka ka yadda in ya yadda ya yi in bai yadda ba to a nan ne kai za ka yi ne sadaka ta ce ka biya shi kuɗi a ga nan da kai sadaka ɗin ba na kai ba na shi ba ba san mai sadaka ba yanzu a cikin gudu na ke ne kake magana cewa mai kuma a ce za ka mai sadaka ga kai ɗin kai sadaka ɗin kyanke da kanta ta ba ka dama ka yi sabbin shi ko dai ka ci ko ka sadaka ko ka ke tashi yanzu za ka yi a ga ladan na ka ne yanzu da ka in ya zo ka ba shi shi kaga alaikum salam wala to kaman ne abin da aka a wajen gari ne ba misali a cikin mazauna a kusa da mutum na wajen gari wajen gari kuma wucewa ne kuma eh, ba mazauna zama a gina hanya daji ke to an daji kenan dai duk dai zaka zaka bi ne a tsawon shekara guda haka manzo Allah ya ce zahirin hadisin ke ko na eh sai ka faɗa misali kenan duk wanda ya wuce hanyar daga nan zuwa Kano je wani ya yi roƙi ya faɗa ka je tashan kawo ka gaya musu zuwa Kano Kano ina samun hanya daga masu kyanar ko a ba same ka alaikum salam asusun bankin shi ne eh, sai gaya ya ce an kuma bai ba wani abu bai tunanin wani shi ne shi shi bai tunanin haka shi da in tuwa da shi ma sai ba shekara ba yana iwa kawo mutum lamba kawon da aka rubuta aka dura maka wannan can aka bashi na ka kaka kudin kai masu ranar shekara ba ba ka gaya mai kana kana da shi da gida ido wanda ya turo ta wani ne hanya haga za a kama a ci ana bada kai ana cin kudin mutane sai ka gamsu abu shaida a wani banki ka gani? akwai wanda idan suka santa yara haka hmm. yaro ya rike shi a iyayen shi suka su sukan sa ma iyayen kamar wani dan kuɗi haka akan sai an ba da wani abu kuma kafin a ba da yara wannan abin bai ma wannan ba yana tambaya ne mutum ne in ci yaro yaro irin ci yaro in ci yaro din kuma ya aje yara yana ta bashi abinci yana mishi wanka yana mishi wanki samu da kuma yana mishi wani abin iyayen sai suka sai da sun biya shi kuma abincin shi da kuma kuma da samu kuma man shafawa ya yi gidi misali amma ai ma biyar ma akuya akuya ta cikin gari na kafin ta ka aje a gidan karatu ba ta abinci mai shige su ya biya kuɗin abincin kana su in maka haifi shi ke haka daidai ne in yi shaba shi in kuma haifi da Allah shi ke amma sharaɗi sai in yama yaran hidima dole mutum shi normal za ka aje yaro ba ka ba shi abinci ba ka tsinci yaro a duk da ba ya da abinci ba ka mishi wanka za ka ci kayan shi ina ba ka ba shi aran kayan yaran ka in ba yaran ka so shi ne kayan da canja ba duk za ka mishi hidima mana ai ba za ka ajiye yaro haka da a ci shi ba wani hidima za ka ba shi abinci za ka mishi wani ko ni misali abin da nake gani misali an tsinci yaron da mm. safe mm. ya wuce an ba shi abincin rana da yamma sai iyaye suka sai a sa wani kuɗin da ya ɗan fi mm. ai abin da ke faɗin yana magana wani abincin yaron da safe sai da yamma iya suka ya ci abincin safe ya ci abincin rana ya ci abincin shi kudin shi in ana haka wa ila ko sakacin da aka yi na bar yana na bata za ku su firgi yara ni sai an biya ni kuɗa gaskiya ne na ba shi abinci ya ci kuma ya ɓata min lokacin je kasuwa na haka zuwa kasuwa biya ni kudin wannan kuɗin misali da a ga ƙila wanda a shi za a ja mashi kuɗi ba zai bayyana da kamfara ya gaya ma kashi ma kakabin da suka ci ta magana ya biya wa mutum ne amma yayi saboda Allah shi mutum ne ka ba shi komai duka da yara ne ya yi shi ma shi ba ga mutum ne ba kai ma na ka zai ba ta ba ba shi ga bane ka gani alaikum salam ha? Hmm. a gidan kai a ba, ba kamar da don abin da aka ci zai a shi a asirce labba da harshe su musa in karba bakin ka gum ba sa mu a kaji gane ba ba karatu ke ba ka da lalama ko sallan da ake na sallan azar da asar in ka duka bakin ka don sallan azar da asar liman zai kai ma zaki da idan ka duka bakin ka labba da harshe ba sa mu a bakin sallah ba ka da sallah da ka liman na sallah ba ka da sallah da ka labba da harshe su suna suna gane karatun manzon Allah da mu gemun manzon Allah a asirce ke da ka labba da harshe suna mu da ka dole sai sun motsa to ba kan zuci kan zuci Allah da bai wuce da shi Allah,